السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين تو لا أقول الله سبحانه وتعالى يكرمي بعد المكيد إن ممكن كري الله سبحانه وتعالى يا في الله يسأل الجنة لما كومرنا أول ما سأل بركة yau mu kalli hadisin ubadat bin samit Allah ya ƙara masa yadda wanda ya ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'arra min al-layl faqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعاء استجيب له فإن توضأ قبلت صلاته Wa'annan hadisi yan wama masu albarka imam al bukhari ya roito shi a cikin al bukhari hadisi mai lamba 154 da imam abu dawud a cikin sunan hadisi mai lamba 560 da imam tirmidhi shi ma cikin sunan hadisi mai lamba 3414 da imam ibn maja shi ma cikin sunan hadisi mai lamba 3878 da imam darimi a cikin sunan ko a cikin musnad hadisi mai lamba 2729 da imamu ahmad bin hanbal a cikin musnad hadisi mai lamba uku. wannan hadisi a wajen waɗannan malamai ya zo da ɗan bambancin kalmomi amma duk abin da suke ɗauke da shi kalmomin ɗaya ne sai dai wani wurin kawai akwai takadimi da ta'khiri musamman hadisin shi imam ahmad bin hanbal amma shi ma hadisin isnadinsa ingantacce ne wanda ya cika sharaɗin riwaya a wajen imam al-bukhari da imam muslim yan wa ma'anar wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake man ta'arra min al-layl wanda duk ya farka cikin dare faqala sai yace لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يفضل أن كلمومي سنة إيشي اللهم اغفر لي auda'a ko yayi addu'a ustujiba bala za a amshi wannan addu'a tasa ko wannan neman gafara da ya ga Allah Allah zai karbi gafara ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa in tawadda idan mutum yayi alwala sai yi sallah ujilat salatu wannan sallar Allah zai karba za a karbi sallar shi ɗan wa waɗannan kalmomi sun dace duk wanda ya faɗe su to duk abin da ya roƙi Allah Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa saboda sun kunshi kalmomi waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ne mafiya kalmomi da ya faɗa shi da annabawa a gabanin shi misali fadar zai sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi ya ce ranar arfa mutane su yawai ta faɗar wannan kalma da sahabbai suka ce ya rasulallah wannan ana ta faɗa sai ce wannan ita ce kalmar da mafi kalma da ni na faɗa da annabawa a gabanina ma'ana la ilaha illallah wahdahu la sharikala babu abin bautawa da gaskiya da cancanta da dacewa sai Allah shi kaɗai yake cikin cancantar wannan sifa ta bauta la sharikala babu abokin tarayya da shi a cikinsu lahul mulku mulki nasa ne mallaka ta sace wa lahul hamdu godiya da yabo da kowane irin nau'i na jinjinawa da ban girma na Allah ne subhanahu wata'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan komai sai ce alhamdulillah wa subhanallah godiya ta tabbata ga Allah kuma tsarki ya tabbata ga Allah waɗannan kalmomi guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya sifanta su cewa suna cika mizani ko suna cika abin da yake tsakanin sama da ƙasa subhanallahi da alhamdulillah waɗannan kalmomi guda biyu ladan sun ka faɗa kamar ka cika za baka lada kamar cikin sama da ƙasa an tabirtse su da lada sannan ce wala ilaha illallah wallahu akbar ya sake maimaita bangare na waccan kalma ta farko da annabi yace ita ce kalma mafi girma sannan ce wallahu akbar kuma Allah shine mafi girma fiye da kowa fiye da komai wala haula wala quwwata illa billah babu tsimi babu dabara babu karfi ga wani babu azanci babu dabara ko azanci sai an hada da Allah duk wani abu na mutum in bai sa Allah a cikinsa ba kada ya taba tunanin cewa wannan abin zai yi ba zai yi ba kawai in ma ina ga abin ya yi to dodori dori kafin Allah ya masa ta lalace da akan ce mai kamar duk abin da kaga ya yi ya tabbata to Allah ne yi shi in ba haka ba to bai tabbata to sannan manzo Allah su sallam sai ce sannan wanda ya faɗi wannan kalmomi ce Allahumma firli ya Allah ka gafarta min na daga ladubban addu'a gabanin ka roki Allah wani abu to ka kuma girmama shi ka kamba shi kai masa bambadanci ka yabe shi ka nuna cewa kana da bukata a wajensa wani mutum ya zo da ya tashi zai yi addu'a kawai sai ce Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza sai manzo Allah ya ce ajila hada wannan yayi yayi ga uci da zuci yayi gaggawa wani da yazo yayi ba Allah iya ba Allah iya ba Allah sannan ya salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallama ce roki duk abin da kake so Allah zai baka saboda haka yan uwa mu koyi ladabi na addu'a a wurin Allah subhanahu wata'ala sannan sai ce kuma in mutum yayi alwala sai sallah za a karbi wannan sallar ta kaga wannan garanti ne kake da shi sallah guda ɗaya da kake da garanti kana farka cikin dare kai wannan addu'a kuma kai ce Allah ya gafarta ma ka tashi kai alwala kai sallar nafila ko raka'a biyu ce to kana da tabbacin wannan sallah an karbe ta da annabi ya faɗa yace in kai sallah za a karba yan wana masu albarka yaushe ne wannan farka ta dare wannan ba ita ce farkawa ta ƙarshe ba da mutum in ya tashi ya tashi daga bacci sai dai za ta iya zama masa ta ƙarshe saboda kada ka ji wannan hadisin ka ji kuma akwai wani hadisi ne Imam Bukhari da mun taba jinsa anan cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka cikin dare ina share bacci ga barin idansa ma'ana yana mutsike idansa yana kuma cewa ina karanta ayoyi goma na ƙarshen sura ta uku suratu al-imran inna fi khalqis samawati wal ardi zuwa ƙarshen aya kace to ai sun yi karo da wannan hadisin a babu karo tsakanin su wannan farkawa ce da zaka iya koma bacci a bayanta farkawa ce da zaka iya koma bacci a bayanta shi kuma wancan na farkawa ce an tashi gaba daya babu zancen sake koma a bacci har ai sallar asuba har ma a shiga wata hada-hada har ma a jiya wasu al'amura ba a tunanin dai za a sake wani bacci sai ga mai yin baccin lula to da idan ka farka kai wannan addu'ar sai ka ga cewa lokacin da ka farka ba zai ishe ka kuma ka dawo kai wannan sallah ka dawo ka kwanta kuma ka tashi gaje sai sallah asuba ba to sai ka hada da wancan ina fatan mun gane na karshen ko karanta ayoyi goma na karshen suratu al-imran daga inda fi khalqis samawati wal ard zuwa ƙarshen sura to sannan wannan addu'a ta dace da lokaci wanne ne lokacin da ta dace da shi ta dace da lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala yake sakkowa nan saman duniya ina shela ina yekuwa ina neman masu neman falalarsa masu roƙonsa masu neman arzikinsa masu neman rahamarsa masu neman ya karɓi tubansa tubansu masu neman gafara da wajensa masu neman wani abu a wajensa ibasu shela yake yi ina mai nema ibashi to wannan addu'a idan ka yi ta a daidai wannan lokaci sai ya zamanto ta dace da kalmomi ta dace da lokaci saboda haka ka samu dama kenan da za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ‘yanwa masu albarka da yawa na kan faɗa halin da muke ciki yanzu a duniya musulmai musamman to muna bukatar addu'a a kowane irin lokaci a kowane irin yanayi koyaushe irin dama ka samu to maza ka yi wata addu'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ubangiji fa so yake a roƙe shi so ike ka ce ya Allah ga kuka na ga hawaye na share mu ga bukata ta biya mu ga abin da nake nema ba ni shi kuma sai ibaka da haka wani malamin ke cewa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu Allah fushi yake in baka roke shi ba har Allah ce ai qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ubangiji bai damu da ku ba ba da addu'ar da kuke yi ba ashe addu'ar ita ta sa Allah subhanahu wataala ya damu da bayan shi da bayi za su daina addu'a zuwa ga Allah subhanahu ta’ala zai yi fushi da su ya fita harkar su bashi ba su ba su bashi amma in suna addu'a to shi kuma sai i damu da su to da haka yan uwa masu albarka mu yawaita addu'o'i mu yawaita addu'o'i wa addinin mu yawaita addu'o'i wa shugabannin mu yawaita addu'o'i wa zuriyar wa kawunanmu wa 'yan uwanmu wa abokanmu wa abokan duk wani wanda muke ganin cewa ko wani alkhairi a tare da shi to yi masa addu'a har wanda muke ganin akwai sharri a tare da shi to mu addu'a ko ba kuma Allah ya kare mu sharrin amma idan baka addu'a Allah ya mai da shi na kirki in baka addu'a Allah ya kare sharrin sa to sai kuma ka fada cikin sharrin nasa Allah ya sauye ina roƙon Allah subhanahu wataala ya amshi kyawun ayyukan mu ya amshi addu'o'in mu ya biya bukatun mu ya yi damuwoyin mu ya biya bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙonka musulmai ka inganta halayensu a duniya kasashen musulmai ya ubangiji ka kai musu dauki ka kai musu agaji a ko ina suke Allah muna roƙonka ka shirye mu ka shirya yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah kai riko da hankulan mu zuwa ga abin da kake so kai da shi ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإشان نلام الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته